هاو لهم هل له بل بل هاو لهم من هذه بل شنو نوع طيب يعني هاو لهم من إذا هاو لهم بل هاو لهم البل دوك انا قبل كاسم اذهب لهم بل بل بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا بل هم بلقاء ربهم أنغانكو شنو من هذه na'am izharu lamu akwai mai tambaya cikin izharu lamu bal babu na takwas shi ma a bera rufa don mu ne na'am izharu tartilan abu da kace mai izharu lamu tartilan izhari ne shi ma mai kana sau'i kai cinye kaza gasasshiya ta fi shawara zara mutartilar shi ne a kalma ɗaya a kalma ɗaya kalmar ta kai harfi uku ka sami da tana wasali kala ɗaya fa'ala zohala ɓalaba irin ja'ala allawar baitar irinsu a'a kalma ɗaya kowane harafi wasali kala ɗaya fataha fataha fataha ko bomba bomba bomba ko kisra kisra kisra in ma ku shama daga fataha fataha da akwai su sun fi surun musaki kalma ɗaya kada ka bari wata kalma da shigo ciki ka hada ta lissafi a kalma ɗaya fa'ala خلق الله نعم amma dai fata fata ne akwai na ga ta samu don ba idan aka samu don ba ma sai wawo ya shiga tsakiya amma fata fata ga shi da shi a akwai an gane ko shi ne me zaharu lamun tabtilan bai da harufa shikenan ba formula kai formula ga musulla wasali guda uku kala daya ma'ana kalmar da ta fi harafi uku an gane ko da wasali kala daya wala ta umar gurbe abu hawa ka shi blog idan ana ne akwai tambaya izari nawa mun kai izari takwas izari takwas sura nawa sura biyu eh an gama sura biyu ya tsaya sai mai mu izharu lamu amru izharu lamu amru izahari ne shi ma mai karan sauki bi yan nira biyan mata fi shawala izharu lamu amru shi ne duk da ka so kul kul kul kul kul جاوب مثال يهدوكو آية قل يا أيها الكافرين كافرون قل إني بريء مما تعبدون قل إنما أنا نذير قل إني أخاف الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا kul dole lamu in za a bayyana ta kul an da ko mu yi tara ko izaharin namu dole masu daɗi ne ko na'am izahari na goma izaharu lamun fi'il to shi mu ɗan karamar kura amma ba wata babbar kura ba ce akwai da hankali a cikin kalma ɗaya bayan ba ku misali za ku isko shi a tsakiyar kalma da sukuni ishi irinsu su wafa'alna an gani ku wafa'alna zaharu lamun amri an gani ku na ba zaharu lamul fi'il an gani ku mara ga shirin zubuta wabalalna wabalalna aiki ne wurin zaharu lamul fi'il zaharu lamul fi'il zai fi kyau ga ɗalibin da ya san fassara zai fi gyarewa na haka sai a ƙara kyauta tafsirin da aka a islamiyya sai a ƙara kewa baya zuwa ƙarshen kalma ba zuwa ƙarshen kalma farko ko tsakiya farko ko tsakiyar ta idan zo ƙarshe yayi zai kuma kuma wani hukunci na daban an fahimta ko na'am shikenan hamalna وحملناه على ذات ألواح ورسل wa hamallahu ala zati wa hamal zatan shine muna ne me sunan shi zaharu lawul fi'il tilka asharatun kamila haka Allah ta cikin suratul hajj na na sunan guda goma muni izahari guda nawa guda guda goma daga na farko zuwa na goma a tambaya akwai mana in kyas wajen wani karambani su ce maka na kul da ta an na duk lamun ke ne sai ce eh na kul lamun fi'il amri ne na amri ne ja an na na madi ne za a kuma kawai tsanan ok ok na ya gaskiya ne da ke duka magana guda ce kasu da jiki eh, eh. kala ce na bal hum bil bal shi ne inda ya koyi fal an fahimta mai zali guda nawa guda goma ƙunga shi ma shi da sa'an kace shi gina ƙur'ani ko komi sai ka aya ka so ka yi ƙur'ani sai ka aya nahu sai ka aya sai ka aya wannan nahu ne sai ka san aure ka san magui sai ka so ka yi identification ka bai ka bambanta wannan da wannan sai ka san aikin da ya wuce sai ka aisa aikin da zai zo sai ka sa aikin da ake ciki an fahimta a tambayar girman Allah harun lahu alwaban na'am na'am eh izahar mutulak na'am babu wasu guda babu na bai wala ce a duniya kinwalin sunan bayanun la khamisu lahum fil qur'an sai dai kana samun kalma a duniya akwai ta da yawa aiko

me sunan shi izahar mutulak Allah saba salama ta ga wasa ta amsa ba a saman yana ba me sunan izahar na an shirya mu shirya da gami za mu shirya da gami na za mu shirya da gami za mu yi da gami uku ko ɗaya ma na farko za mu idaga mu nuna sake nan in yanzu za mu raba shi idaga mu ne nuna sake nan idaga mu lamu shamsiya guda biyu za mu yi sun sha Allah dan na sai muka ce mu shiga daga mu ta laini da mu ta ƙara bari da mu ta jani sani nan ku nan kai sai ya yi kun jiya ko ina eh, gawo mu ta jani sani da mu ta ƙara bari da mu ta mutu laini da sauke da yansu da kabir da mukulakar yansu sai ka yayi ya yaji na haka gobe za mu bar su ana fresh sai ma hausu insha Allah su zama fara gobe idgamu idan mu yi da nun kina. idan mu kare shi Allah ba mu lokaci a kusan lokaci za mu yi da gamu lamun shamsiya an fahimta ko Allah samu dace bismillahir rahmanir rahim insha Allah kuma jiya dan fara bayani nace idgami na harfi guda nawa guda shida ga harfan su akwai ya'un akwai ra'un akwai mimun akwai lamun akwai wawun akwai nunu a kalma ɗaya ana ce musu yarmaruna ya'un ra'un ra'un mai muku da ku samu ok ta mimun lamun wawun sannan nunun waɗannan su ne harfa guda shidda na idigami to shi wannan idigami ya kasu gida biyu ya kasu gida nawa gida ne biyu akwai idigami na ƙis akwai idigami na kamil idigami na ƙis ana ce mai idigami bigunna siffa ta ke da an gane ko siffarsa ana ce mai idigami bigunna riga mu kamil kuma ala ce mai sufasa ala ce mata bigayar gunna idaga mu naqis ala ce mai bigunna idaga mu kamil ala ce mai bigayri gunna idaga mu naqis bigunna idaga mu kamil gunna a saura ajiya a wurin faɗin izahari zahari bai da matsala an ji ko wurin faɗa izahari bai da matsala amma idagami musamman idigami naƙis akwai ana buƙatar idan ka san shi sai bakin ka ya faɗa shi ne ake ce ma naƙis me ya yi fasar naƙis naƙis me ya fassara ta yi abin da an ka tawaye ko tawayen abu na san tawayewa to shi ne da shi